والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد wannan bayan ya ce assalamu alaikum sai ce idan mutane suka je wanka a ruwa sai ɗaya daga cikinsu ya faɗa ruwa hakan ya zama dalilin mutuwarsa shi ma yana cikin masu shahada to sai a kalli shi da ya je wanka ruwan nan wanda shari'a ta hau kansa ne ko kwa yaro ne da yake da hukunci iri ɗaya da na mahaukaci ko idan yaro na yarinta ta ɗebe shi ya je wanka ruwa ya mutu ba dama shi shari'a ma ba ta hau kansa wani kuma wani abu ne tsakaninsu da mahalicci ya san ina zai yi da ya girma ya yi hankali zai ba Allah ne ko ba zai ba Allah al'amarin waɗanda suke ƙanana ina ga ubangiji an fahimta ku shari'a ba ta hau kansa fara da garaje a ce ya yi laifin da za a kama da laifin bai a ce kuma ya yi shahada irin shahadar babba da shari'a ta hau to shi ba sai an kalli me sanadi don cewar an je wanka aka fada aka mutu akwai bambanci da kaje kana wanka a gaba ka riga ka sa sabulu kana ɗiba kana zuba tsin sabulun ƙafa kai ɗebe ka kai ciki ka ga wannan ba ganganci a ɓangaren ko kuma kai baka iya zuwa ba sai ka mutu ka iya cewa shahada ce saɓanin baka iya ruwa ba kai ma ka san baka iya ba aka ce ai kai dan kana da tsoro ne shi yasa baka iya ba. amma da zaka dindima in je ka mika kafa ka zaka ji ka iya kaga ai ganganci ne wannan ka je ka runduma da an faɗi wannan cewar ka da tsoro ka ce baka da tsoro din mar ka shiga to wannan sai zama kai ganganci ba magana ce shahada sai da magana Allah ya yafe ka to da ka san abin da baka iya bane ka tunkare shi so da haka in yaro ne hukuncin sa ba maganar a ce shahada ko rin shahada ba shahada ba shahada shi fita hukunci an fahimta ku magana kuma da ya girma zai ba Allah ba zai ba Allah ba wannan tsakanin su da malici amma yara hukuncin su daban da na manya in babba ne kuma in yayi ganganci to gangancin zai zama ya kisa kansa da kansa in kuma ba ganganci a ciki tsautsai ne to yayi shahada wannan kuma yake cewa shekarunsa sun kai na balaga amma duk alamomin da ake faɗa na balaga shi fa bai ga koci yaya kaga ta shekaru ko tunda ka faɗi shekarun ka sun kai ga ta shekaru saboda haka alaman balaga akwai abin da ya shafi fitowar gashin mara ɗaya daga cikin alaman balaga haka na kuma fitowar gashin hamad shi mara daga cikin alaman balaga mafarki ga wanda yake mai karancin shekaru kuma ya tasa ya mafarkin gashi na biyan bukatar sha'awa da mace kuma har ya farka ya zama ga mani yi, mai karancin shekaru baya ni an fahimta ku. amma da ka kai balaga to mani zai iya to na alama ce ta balaga zuwan jinin al'ada ga mace alama ce ta balaga bayan waɗancan da muka faɗo to ita a mace akwai maganar zuwan jinin al'ada akwai alamar da takan faruwa a matsayin alamar balaga amma ba ga kowa ba kuma koyaushe ba fashewar murya wanda mutum yana da kuruce sai ka ji muryarsa haɗai mai zaƙi kamar ta mata amma yana kawai shekarun balaga in yi magana sai ka ji gwangwaran gwa an bar layin eh, eh, yara an dawo kuma layin mai an fahimta ku to ba kowa ba ne haka take faruwa wani sai ka kai shekarun har ya tsufa amma birnin suna na irin tara shi ba ta fashe din ba ta ga ba ko shi take zama alama an fahimta ku to da tari ga mata ana faɗa cewa su in ka miƙe hannu haka a za ka ce ga hannu na miƙe to su in dai ta balaga za ga nan ya wani kantaro ba zai tafi a miƙen ba su shi ma ba koyaushe ba kowace ba ce an fahimta ku sai magana cewa a kai shekara goma sha biyar so da lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ya zo a fita da shi yaki na uhud ne ina jin ban manta ba manzo ya mai da shi ta bai isa ba sai aka zo kuma za a yi na yakin gaba shekarunsa ya ƙara shekara ya kai sha biyar ya tare daga maganar sha hudu sai manzo sa cikin jerin wanda za a fita da ma ba fita da yaki yaƙi sai bali to malamai suka ce wannan alama ce ta cewa eh wanda ya kai wannan shekarun ya kai shekarun balaga duk da wani na iya balaga kafin ya kai wannan shekarun wani kuma na iya ɗorawa kaɗan amma ƙaranci ne an fahimta ku to Allah dai samu dace sannan yake cewa ya tsinci kuɗi amma in ya ce zai yi cigiya sai mutane su ce nasu ne har ma wani kaje na rantsuwa to ya zai yi da eh, za ka yi cigiya amma cigiyar da za ka yi cigiya ce ta basira waye yadda wani abu nasa an gane ku ya yi bayani don yanka abacha za ka tsinci kuɗi ba waye yadda wani abu nasa muhimmi don ya karɓi kayansa in kuɗi ne zai faɗa in eh, ni kuɗi ne a abu kaza da ƙima su ko darajar su ta kai kaza in su ne ta maka sani kamar da aka maganar wani ɗan daidaita an shiga daidaitarsa an manta kuɗi miliyoyi a cikin jaka wannan ya hau ya sauka wannan hawa ya cito wannan malam ya daidaita ka bar fa a anan shi ma ya gani sa ah, a shi bai san wannan kuɗin kwano a a ciki wanda suka kwatsamta dalili kuma ina nan ce to ai ko ina zuwa jakan nan kamar ta wanda ya fara ɗauka ne to amma inda ya aje shi ba gidansa ba ne ya ya ya kawai aka ja da ciki a wajen yan adita da Allah ko ne ya zo yana magana ya bar jakarsa da kuɗi a ce nawa ne kuɗi ce kuɗi kaza ne jaka kuma kazatta kaza ne ce eh kwarai ko an yi haka an fahimta kaga wannan an shi ba ma maganar yayi ciki ba a'a me abin ya biyo an fahimta ko to in kuma bai biyo ba ka za ka je ka faɗa wanda ya san ya hau a daidaita daga guri kaza ko kuma a ranar kaza da karfe kaza zuwa abin da ya kai sama to yazo ya bayanin abin da ya yar ko ikira lambar waya kaza ko su ma ba a ce da kai sai ka je ka danka musu bugi da rediyon ka ce musu kaza ne an buɗe an kirga ka mun musu an fahimta ko a wanda ya zo gidan rediyon ne bayani ni ga inda nake ko kuma ga lambar waya to da ka sai zo bayani filla filla dake dake sai ka ji shi ne sai ka bashi amma ba ce za ka yi wani ya da kuɗi a jakawa an gane ko a to ai za ka samu yan rantsuwa kam inda akwai marasa tsoron Allah ko kuma da kuma shedan zai dingila su an fahimta ko so da haka to sai ka kai ma sai ka sa kanka cikin matsala ma wani ya ce a tunda akwai a tunda ka na wannan ina ina ta tsartsar da fayawa kuɗin kawai mata su zame mu to ai take da bar sabu da kaga sai kai ma ka sa kanka cikin hadari so da ka za ka faɗi cewa wanda ya san ya da wani abu nasa ya bayani ne to inda aka samu bayanin gare sai ka ba shi hadari da zai zo ke cewa wanda ya tsinci wani abu na wani musulmi to ya kiyaye da madaurin abu da mazubinsa ya ci gaba da sanarwa ya ci gaba da cikiya, har tsawon shekara in aka shekara bai zo ba annabi ya ce dukiya shi daga Allah ya baka sai ka ci halal malak in kuma sai bayan ka ciyar sai ka ce to kai sai dai ba mu baka da karanka ka san tunda an riga a ce kuma dama ba a tare suke ba to amma Allah da duk wata zai riƙa ba da kai yake nan haka biya shi in kuma ce a to shi kenan tunda an yi haka mana ban ma shi kenan to wannan kenan wannan kuma yake cewa batun masu kwacen waya an zo wani lokaci da wani hadda makami za su nuna ba, a ƙoƙarinsu na su kwace maka waya to kai ma idan kai shammace shi kai masa uba uban tufo ya faɗi aka ce ai ya ma cika sauran kuma da suka to suka zo suka kake shi ƙasa suka rausa a guje ce wannan tun da ya kai wani ƙasa mu sauran ai ba za a yi kai labari ba da ba shi ne cikin cikinmu to sai aka zana magana ce to ai akan waya kai wannan duka eh ai duna malihi aka ce Kisa muka ce kaɗan ne ko da yawa kuma mai kwatar kaɗan ya samu da yawa dama ban nema ta an fahimta ko galibi ma wanda suke zama su shahara su zama sun gagara ai da kaɗan ɗin suke fara ba rana ai suke fara da mai yawa ba to da kamar sun ce don ya daɗa wannan sa wanda aka kashe shi akan haka saboda haka a ƙoƙar su ne kwace maka waya kashen mace shi ka fara doke shi ka tsira da wayar ka in kai ya kashe kuma ka yi shahada in ka kashe shi kuma ka karɓar karban haka hukunci ne sai ke maganar kuma batun cewar kamar yadda muka ji a cikin karatu malam to idan mutum ya kashe wanda ya zo da zalunci don ya kwace wa mutum dukiyarsa har ta kai ga mai dukiyar ya halaka shi kai to malam idan hakan ta kasance sai kuma aka kama shi shi wanda ya yi kisa yake cato shi malam wannan kamun da aka yi masa zalunci kenan aka yi an fahimta misali cewa yanzu wannan mun faɗa abin da yake a dokar addinin musulunci wanda ya zo garin ya kwaci dukiyar ka kashe shi ka kashe banza babu diya babu kafara azumi babu magana cewar aiki yi kisasi sai ce to sai zamanto da ka kashe shin kai sai aka kama ka sai zamanto ko da kwanta tushe ake aiki an gane ko eh, ba da ainihin shari'a musulunci yake haka ce ah, a kan waya kai ka kashe shi to ya tafi za ka tafi shekara biyar misali ko su to ya wannan ɗaurin to da kamar yadda wanda ya ƙoƙarin ya zalunce ka a kan dukiyarka ka kashe shi ka karbanza wannan da ya ɗaure ka a kan abin da aka zalunce kuma shi da ta ce ka kashe ka kashe banza shi ma zai je ya karɓi hukunci kamar da yake maka hukunci to zai je karɓi wanda ya shi hukunci ya fi shi iya hukunci zai karɓi nasa hukunci to da ya ɗaura wanda ba ɗaure shi ake ba amsa ka fahimta ku wannan shi ne ne ya cuci kansa shi Sau da haka babu magana a ce a kama wanda aka ƙoƙarin a ƙwace dukiya an tabbatar haka ne shi kuma ba dama kisan yake bai amfani da wannan dama saboda ya ce ai dole a kashe bisa dukiyarsa shi kuma dama mai yin kisan ne ya ce ai dukiyarsa aka an tabbatar hakan to ba magana a kama shi a dawo ko a ce za a masa wani hukunci mai tsauri babu wani amma in shi kuma shi ne yake amfani da wasu lakas la kuma su irin wannan yanzu gaba magana shi mun karatu hadisin kana ga abu ne da aka karin a dakile ta'addanci a yawa shi kuma sai ya ɗauki wannan karatun shi kuma da shi zai shari da shi zai zalunci an fahimta ko kamar yadda yake bayanin wani ya biyo wani yaro na kokarin zai luwaɗi da shi kai zo nan ya ga wato karfa karfa yake zo yi wacce suka tumo a guje kuma suna zuwa daidai gaɓar titi daga inda yake kokarin ya far masa sai kuma yake cewa ai kaza yi masa kaga anan sai kuma a biyu ana kokarin za a kama yaro ko to kaga irin wannan in aka sami irin wannan ne to ba magana in ya faɗa sai an bi komai kwakwafi an sa abu da ke haka kuma wanda shi ma zai zo ya kokarin ya kwaci dukiyar taka sai an zo ya ce ai kai ne ma kake so ka kwace na sona kaga abin yana so ya juya shi zuwa to da irin wannan aka san cewa dama eh, wanda ake ce masa criminal ne to ba koyi daga ya faɗa ba haka za a ɗauka a haukai kuma a ba shi dama kuma ci gaba da kisan jama'a ba eh, Allah ya saba dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka